zuciya mai cike da wayewa da tsoron Allah tana magana kan ideas ra'ayoyi masu kyau na ceto al'umma daga halaka wannan ana kira great minds amma zuciya ta tsaka-tsaki ita takan tattauna event kai an yi ruwa a abuja aiwa ne in kaga gidansa wai masha Allah wannan is average mind fetiman ƙananan zukata kuwa sai tsurku sai gutsuru tsoma sai kunji-kunji sai lalabi yarfar sai gulma sai kitififi sai kutu balbal ai dan wannan ne ai na ga yana ramewa mai faru ne ai na ga ya zama ɓuke ke ɓulele wannan ana kiransa little minds zukatan ƙananan mutane ne So that great minds discuss positive ideas for developmental purposes. Do we have great minds? I believe we have. Average mind discusses just events. One year, what chicken, this is an event. Little mind discuss persons, criticizing people unnecessarily, without justification. Great minds average minds and small and petty, petty, little minds.